yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan lokaci mai albarka da muke gabatar da addu'o'i bisa ga karantarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam musamman a cikin wannan wata mai tarin albarka daga cikin addu'o'in da ake so mutum ya yi a lokacin da yake sahur ga addu'an da ake so ya karanta sai ya ce allahumma gafir li dhanbi kulla dukkahu wa julla wa awwalahu wa akhira wa alaniyatahu wa sirra allahumma a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika mink la uhsi thana'an an takama a sanaita ala nafsik ma'anan wannan addu'a ya Allah ka gafarta min zunubai zunubaina gabaki daya kaɗan ɗinsa da mai yawansa da farkonsa da ƙarshensa da wanda na yi a bayyane da kuma wanda na yi a ɓoye ya allah ina roƙonka min tsari ma'ana ina ka da yardanka ka min tsari ma'ana daga fushinka ma'ana ina roƙonka ya allah kar ka yi fushi da ni kuma ina roƙonka wato kamin yafiya yafiyanka nake roƙo ka tsare ni kuma daga ainihin ukubar ka ma'ana punishment ɗinka ma'ana azabarka ka kare ni kuma ina roƙo kamun tsari kuma tsarin nan ina nema daga gare ka ne lausi sana'an are ba zan iya ƙididdige yabona zuwa gare ka ba ya Allah kama anta asnaita ala nafsi ko kama asnaita ala nafsi ma'ana kamar yadda kai ka yabi kanka ba zan iya ba maka kamar yadda ka yabi kanka ba ya Allah saboda haka wannan addu'a ce mai matukar muhimmanci a lokacin da mutum yake sahur ake so ya karanta wannan addu'a da fatan Allah ya samu dace Allah ya karba mana dukkan ibadodinmu gabaki daya